This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar goma sha takwas ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu A cikin shirin namu na wannan lokacin, za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan makon shirin zai kawo muku tattauna ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jan kai goma na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya ta wata gadar bakin teku da Amurka ta gina. bayan sama da kwanaki goma da harin da sojojin isra'ila suka yi wa lakabi da limited operation in rafa da turanci an sake gwabza fada tsakanin sojojin isra'ila da mayakan falasdina a arewacin gaza asibitin kuwaiti ya ce wani hari da isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe mutane biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke rafa yayin da shaidan gani da ido suka ce an yi ta harbe-harbe a kudu maso gabashin birnin kuma jiragen sama sun yi barin wuta a yankunan gabashin birnin a wata hira da kamfanin dillancin labaran afp ya yi da shugaban ukraine volodymyr zelensky a jiya juma'a ya yi gargadin cewa ta yiwu rasha ta kara kaimi a hare-haren da take kaiwa inda ya ce kiev za ta amince da yarjejeniyar zaman lafiya ta adalci duk da kiran da kasashen yammacin duniya ke yi na a gaggauta warware matsalar. Zelensky ya kuma sake yin kina ga kasashe abokan hulɗar Ukraine da su tura wa ƙasarsa ƙarin makaman kariya ta sama da jiragen sama na yaƙi. Yana mai cewa babban abin da ya taimaka wa Rasha shine haramtawa Ukraine amfani da makaman da ƙasashen yammacin duniya suka bata wajen kai hari kan yankin na Rasha. yayin da dokar wa sojoji gwiwa ta fara aiki a yau asabar zelensky ya ambaci cewa suna fuskantar kalubale wajen daukar ma'aikata aiki da kuma karfafa gwiwar masu manyan mukami a rundunar sojan wanda yawancin lokaci ake fin karfensu ta hanyar wasu dabaru yayin da aka shiga shekara ta uku ana yakin a daidai lokacin da sojojin rasha ke samun ci gaba a hankali a 'yan watannin nan sun samu gagaruman nasara a wani farmaki da suka fara kaiwa a ranar goma ga watan mayu a yankin kharkiv yankin da ke kan iyakar kasar daga arewa maso gabas amma zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ukraine za ta ci gaba da ƙoƙarinta a fagen daga ta kuma dakatar da duk wata babban nasara da rasha za ta samu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani matashi da ya kai har ya ofishin 'yan sandan kasar Malaysia ya kuma kashe jami'an 'yan sanda biyu. Bai cika shiga harkokin jama'a ba kuma ana kyautata zato shi kadai ya ɗauki matakin kai haran duk da cewa ana zargin yana da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta jama islamiyya a cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar a yau asabar. mutumin ya afka ofishin 'yan sandan ne a kudancin jihar johor da ke kusa da kasar singapore da safiyar jiya juma'a dauke da adda ya sara wani dan sandan har lahira daga nan ya yi amfani da makaman dan sandan ya kashe wani jami'in ya raunata jami'i na uku kafin aka harbe shi da farko 'yan sandan sun ce tayo mutumin ya yi yunkurin satar bindigogi ne daga ofishin ana gudanar da binciken cin hanci da rashawa a kan wani jami'in kasar china mai kula da harkokin noma a cewar kafar yada labaran kasar a yau asabar yayin da shugaba shi jinping ke ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa musamman akan manyan jami'ai tang ranjian shugaban ma'aikatar harkokin gona da raya karkara na china ana zarginsa da saba doka sosai a cewar gidan talabijin din cctv na china ko da yake rahoton binciken bai ba da cikakken bayani akan takamaimai laifukan da ake zargin tang da aikatawa ba. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sauraron mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Barkanmu da zuwa zauren VOA. Wanda zai zo muku daga babban ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A kwanakin baya, cibiyar koyar da dabarun zaman lafiya ta Amurka, USIP, ta gayyaci gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, inda suka halarci taro na musamman kan dabarun samun zaman lafiya. Bayan haka, sai sashin Hausa na muryar Amurka ya gayyace su zama na musamman a zauren VOA a Washington DC, inda suka tattauna da bada bayanai kan halin da jihohinsu suke ciki a Najeriya. Bayan haka, sun amsa tambayoyi daga wurin 'yan Najeriya mazauna Amurka. Abokin aiki na, Murtala Faruk Sanyinna, shi ne jagoranci zama da gwamnonin. Ga yadda shirin ya kasance, Murtala gare ka. ba ɓoyayyen abu ba ne cewa najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a ɓangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu sai dai abin da mutane ke son sani shine shin mai shugabannin da suka zaɓa suke yi domin shawo kan wannan kalubalen na murtala faruk sanyin na kuma ina yi muku barka da kasancewa tare da mu a cikin kashin farko na zauren voa a nan washington dc da za mu tattauna da wasu gwamnonin najeriya yanzu haka a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da gwamnonin wasu jihohin najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan kalubale daga cikinsu akwai gwamna dikurda na jihar katsina wanda kuma shine shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin najeriya haka kuma muna tare da gwamna obasani na jihar kaduna wanda kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dattawan najeriya sai kuma gwamna dauda lawan na jihar zamfara wanda shi kuma ba bako ba ne ana amurka kasancewar ya yi aiki a ofishin jakadancin najeriya da ke nan washington dc tun muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin to haka kuma muna tare da wasu 'yan najeriya mazauna nan amurka a cikin wannan zauren namu waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren to idan na fara da kai gwamna diko raɗa. abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar najeriya to abu na farko da ke zuwa zan 'yan kasar ko kuma jama'a shine kalubalen tsaro da ke addabar jama'a kwanan nan mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro nuhu badu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a najeriya har yake cewa ba sauran wani mutum ko ɗaya da ke hannun 'yan ta'adda shin ya kuka ji wannan kasancewar kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara shin ya kuka ji da wannan labarin to a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin najeriya ba gaskiya ba ne amma saukin da aka samu bai kai matsayar da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadaci duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu da haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan na ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harka tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan wanda mun yi wannan mun ƙaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar katsina suna gudanar da ayyukansu sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar katsina mun samu saukinta matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga su wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada ma jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyukan su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo karshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili kore dukiyoyinsu zai zo ƙarshe da amincewa allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba ta ba ko kaduna ba ta ba ko zamfara ko sakkwata ba ta ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron nan a jihohinmu. Na'am to a gwamna Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya bayanan na kuri da aka yi da mm. sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba. To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta in ka kula za a ga cewa a tarihin mu na najeriya wannan kusan shine na farko da za a ce cikin kwana goma sha shida da dan allah yara mu dawo gida kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su sss don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu ko da aka ɗauki yaran mu mun yi yakan mu ga cewa me za mu tabbatar da cewa shi kankanin lokaci an da da yaran nan to zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan na ya faɗi duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna kokarin mu tabbatar da cewa mun kafa jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar kano mun ɗauki kamar dubu bakwai kuma mun horar da su mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda to ganin haka ne ma ya sa ku da aka ɗauki yaranmu cikin kankanin lokaci muka tsatsa da kama ga cewa an dawo da su na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda ka sani a harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsa da kama ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin wadajujjukan da muke da su kuma kamar da gwamnan katsina ya faɗi mu kaduna da zamfara da katsina muna da boda so abin da muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummar da ke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkan tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai sa hannun shi ba jami'an tsaro ba amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan magabaki da. To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga suna dora haraji kan wasu mazauna a yankunan jihar ta zamfara za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun sama kansu mafita kenan koya abin yake ah, to salamu kamar yadda ka sani matsalar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar zamfara amma da ikon allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbacin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare abin da ka faɗa haka ne akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora wannan akai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar zamfara da waɗannan bayanai na gwamnan jihar zamfara dauda lawal za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da Murtala Faruk sanyin na wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. Madalla. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri ga tambaya ta kamar haka wai don allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wasalam ku huta lafiya mai tambaya dalhatu manjas gobar samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya idan mai tambaya malam dalhatu manjas gobar da ma sauran masu saurare na tare da mu zan za kuɗa gefe wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya gabatar da ansar da ya samo daga wani farfesan tarihi wanda ya fara da cewa sunana dr salisu bala malami a bangaren koyar da tarihi na jami'ar ahmadu bello ta zaria kuma mataimakin daraktan arewa house cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi ƙarƙashin jami'ar ahmadu bello ta zaria kuma matsayina na mato associate professor na bangaren social history Ila shahararka wajen bangaren bincike ya sa muryar amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauran mu alhatiman jos gobir wanda ke a samar boston a zaria ya tura wa sashen hausa na muryar amurka yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne na ɗaya wai shin dan allah waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu kama madafin iko gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki ta yadda za ga wasu daga cikin yawanci kasashenmu na afirka har wasu kasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane 'yan shekara 70 tamanin har casa'in masu mulke su to shin shi mai tambaya na so ya san shin akwai kasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci waɗannan kasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban ƙasa kama ga bangaren tattalin arziki wato ci gaban na siyasa wannan ƙasashe da sauransu akwai ba babu ba akwai ƙasashe da dama waɗanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru misali zan ba da akwai ƙasa da ake kira san marino wata ƙasa ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita ce ta samar da shugaban kasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya wannan shugaban kasan shi ake kira giacomo simoncini ya kama mulkin wannan kasa yana da shekara 27 kuma an haife shi a wani wuri da ake kira borgo maggiore a cikin kasar san marino san marino dinnan wani tsibiri ne da ke Ah, wani wata kasa ce mai cin gashin kanta wacce ya karama kasa ce mai akalla mutane dubu talatin da uku da mutum dari tara da talatin da takwas gaba mutanen kasar gaba mutanen kasar kenan to amma kasa ce wacce kusan tana ɗaya daga cikin kasashe uku ƙanana waɗanda masu cin gashin kansu a yankin ƙasar turai misali kaga akwai vatican city ita ma tana cin gashin kanta sannan akwai monaco ita ma mai cin gashin kanta sannan sai wannan san marino din to shi wannan shugaban kasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani kemis ma'ana wato mai tsaron oh, shagon sai da magunguna to daga baya kuma sai je sai karatu ya zama zamanto ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda a nan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara goma sha takwas ya shiga wata jam'iyya da ake kira samarinse socialist party wato jam'iyya ce wacce take da aƙida irin ta gurguzo ba jari hujja ba sannan ya shiga ofis a matsayin shi na shugaban ƙasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da kwararru waɗanda suke ba shawara daga bangaren siyasa ta duniya da siyasar ƙasar yana da waɗanda suke ba shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta ƙasa da ƙasa shi ma yana da waɗanda suke ba shawara kuma yawancin waɗannan masu ba shi shawarwarin sai ɗebo daga samari 'yan uwan shi mm. amma kuma ya sirka da wa'insu kaɗan daga cikin waɗanda suke masu shekaru da ɗan yawa waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan shi ne amma zaɓe ne demokradiyya ce ake a ƙasa na ji ka ce har da jam'iyya eh, demokradiyya ce ta kai shi ai shi yasa na faɗi sunan jam'iyyar da ya takara a ƙarƙashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na ɗan shekara goma sha takwas a wani lokaci wato bayan shekara goma a cikin jam'iyyar kuma ya zama shugaban ƙasa shugaban ƙasa eh to wannan kenan sannan akwai ah, in ka duba akwai ƙasar faransa shi emmanuel macron ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta 2017 eh, ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasan san marino din to shi ita wannan babban kasa ce amma kuma ah, yana daga cikin waɗanda suke da karancin shekaru domin abin da mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma ƙasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26-27 zuwa 35-40 to waɗannan age bracket ɗin su ake magana ta ɓangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi ƙasar mali wanda 'yan cikin 'yan shekarun nan aka samu asimi goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa ba ne ta bangaren cin mulki ne yadda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar bubakar keta dan nan mm. suka masa ciwon mulki da sauransu to a wani lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da mm. emmanuel macron na kasar faransa kenan sannan akwai island. wato ireland an samu leo varadka wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan yuni na shekara ta 2017 ita ma tana shekara 38 a wannan lokaci so akwai kasashe da dama irin waɗannan sana akwai kasar costa rica ita ma an samu irin wannan ah, wannan a costa rica shugaban kasar a wannan lokaci Eh, labor minista ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai kosovo kasar kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin turai eh, ita ma wannan kasa eh, ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira bijosa osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zaɓe ma'ana ta hanyar demokuraɗiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana kim jong un na kasar north korea idan mutane ba su manta ba kasar north korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 to a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihi tarihin yakin cece kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece kuce ba na siyasar duniya a akwai inda aka gwabza musamman a wani yanki da ya shafi berlin na kasar germany an yi gumurzu kafin aka zo aka kwace wani yanki balin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu kasar ingila na da kaso faransa na da kaso da sauran russia da sauransu so sannan a north korea shekara ta 1950 zuwa shekara ta 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar rasha da america sai da suka hada 'yan kasar yaƙi a wannan yaƙi na yake kira korean war sai da kashe kusan mutane miliyan uku ka duba 1950 1950s ya kashe mutane miliyan uku wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu mm. north korea da south korea da shi kim jong un din nan shi ne aka haife shi a takwas ga watan daya na shekara ta 1983 sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi banda uba mm. ya gaji aƙidu ne na kakan shi domin kakan nashi ne kim na biyu kim sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan koriya ta arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancan kakan nasu shine sai ya shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma ya ɗauko aƙidu ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake dauko ɗauko aƙidu irin na kakan shi na maganan duk wanda ya yi mishi misali idan aka samu mutum ya saci kudin kasa kawai sai a ci a harbe shi ko a rataye mutum to shi wannan ya ɗebo irin waɗannan aƙidun wani irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada an gada ya kamar mulki ne irin na tsarin sarauta ko eh. soja ne ko demokaradiyya ba abin da babu a ciki domin 'ya'yansu suna shiga sojoji mm. kuma ba tsari ne irin na demokaradiyya da aka santa na turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin mm. so kamar yadda na faɗa kimsun ɗin nan na biyu wanda shine kakan wannan king jong un ɗin ka gane Eh, shi ya kafa kasar shekara lokacin da suka rabe haka wannan yakin mm. shi ya imajin a matsayin shugaban kasa na farko to sai zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokaradiyya na turayen yamma kamar yadda aka faɗi ba to bayan nan eh, tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin kasar sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da sha biyu har ya zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekar goma yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san karasar da project din kera makamin nukiliya mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a kasashen duniya yanzu a madadin wada mataimakin farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To masu sauraron mu kafin mu sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga uwar gida Lidiya Ado da iyalan gidan Farfesa Ado Mummane na Jami'ar Abdul Mumini Jaffo da ke birnin Niamey a jamhuriyar Nijar. Game da rasuwar mahaifinsu Malam Ibrahim da Allah ya karɓi ransa a yau Asabar goma sha takwas ga wannan wata na Mayu. Kuma za a yi ta'aziyyar shi a ranar Lahadi goma sha tara ga watan Mayun shekarar dubu biyu da da hudu a makabartar Kirista kiristoci da ke garin katsinar maradi a jamhuriyar Nijar. Allah ya ba su haƙurin rashi amin. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya sai da safon ku.